الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد dan uwa assalamu alaikum wa wa a wannan lokaci muna farin cikin sake saduwa da ku domin kawo muku kaɗan daga cikin tarjamar baitukan da ke cikin mu'allaqat na Zuhair bin Abi Sulma Rabi'atu bin Rabah al-Muzani shi Abu Sulman kenan wanda mun kai baiti na talatin da uku da hudu da biyar a jiya to amma sakamakon tarihi da muka yi dogo na kisar Hussein bin Zamzam da kuma dalilin da ya sa harith ibn Auf ibn Harith al-Murri da kuma harin ibn Sinan ibn Harith al-Murri suka ɗauki gabarar yin sulhu sakamakon auren yar Aus ibn Harith ibn al-Harith da yayi wanda ita ce ta zama sababin yin sulhu kamar yadda masu ayyamul arab suke faɗa to mun ji cewa a baiti da salatin da uku yana cewa la'amri la ni'ma sayyida la ni'ma al-hayy jarra alaihim bima la yuwatihim husayn ibn damdami wa kana tawa kashhan ala mustakinnatan ala mustakinnatin yace la'amri na rantse da rayuwarka la hayyi al ma la ma dalla da al'umma alhayu shine gidaje ɗari a waje ɗaya kamar ka ce taushe ka ko ka ce unguwa ko ka ce shiya amma dai gidanta ba sa huce ɗari a wurin eh, jarra alaihimu Hussein bin Bambam, wanda Hussein ɗan Bambam ya je musu kasassaba da aika aika bi ma la abin abinda ba zai dace da son zuciyarsu ba to sai a baiti na 34 yake cewa wa kana tsawa kashan ala natin. dama ɓawa kashan ya ɓoye wata gaba ala mustakinnatin a bisa wata ɓoyayyen niyya falahu abdaha shi bai bayyana wannan niyyar ya ce gashi zai yi ba walam ya taƙaddami kuma bai fito fili ya doshi yin ta ba a lokacin da ake tsaka da yin sulhu ɓoyewa ya sai bai ta talatin da biyar ke cewa wa ƙala ya ce bi hajati da sannu zan je in biya buƙatata ta hanyar kashe harin a ta hanyar kashe wannan mutumi da ya kashe min ɗan uwana harim ibn bambam lallai sai na je na kashe shi wanda shi wannan mutumin shi ne ya tun ana yaƙi shi ne ya kashe ɗan uwansa wa ƙala sai ce sa'aqdi hajati da sannu zan je in biya buƙata ta in kashe wannan maƙiyin na sun ma'attaƙi duwi sannan zan kare kaina daga sharrin maƙiyana bi alfin min wara'iya da da da ta mahaya doki dubu da za su zo min wara iya a gabana wara tana zuwa da ma'anar gaba wara tana zuwa da ma'anar baya kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kana wara'ahum malikun ai wa kana amamahum malikun tana zuwa kuma da ma'anar baya sannan tana zuwa kuma da wasu ma'anoni kusan ma'ana shida to sun ma'attaƙi bi alfin ai bi alfi jundin min wara'i a gabana muljini wannan su ya sanya wa dokinsa linzami ko kuma bi alfin da dawakai wanda suke dauke da mahaya min wara'i a bayana ko kowanne ya sanya a dokin an sa masa linzami to sai a baiti talatin shida yake cewa fashadda falam yufzi buyutan kathiratan a wata ruwaya kuma fashadda falam tafza buyutun kathiratun fashadda nan take sai ya ɗau azama ya kai ɗauki ta hanyar kashe wannan bawan Allah da muka yi bayani a jiya walam yuzzi buyutan kathiratan bai zaburar da gidaje da yawa ba wani gida da ya nufa domin ya musu aika aika wannan dai mutumin dan banu ghalib cikin kabilar ah, abbas da ya zo bakunta wurinsa kawai shi ya farwa ko kuma lam tafza buyutun kasiratun gidaje da yawa ba su wani razana ba saboda ba a san zai yi ba lada haisu alqat rahlaha ummu qash'ani a daidai inda ummu qash'ani a ummu qash'am kinaya ce ta mutuwa ko kuma yaƙi ko masifa to a daidai inda yaƙin ko masifar ko mutuwar ta ajiye su ta yada siddi ta kwanta siddi ma'ana abin da yake nufi shine ya nufi wannan bawan Allah ya kashe shi ba tare da wato wani ya ma san an yi ba har sai bayan kisan ya faru to shi da kansa sai ke shi sai zuwa ke cewa lada asadin wato ya yi haka ne a daidai lokacin da akwai rindina da ya sifanta ta da zaki shakis silahi wacce take da cikakkun makamai da kansakali shakin asali daga kalmar shaki unni to sai saboda alhamza din ta tsarrafat akhiral kalima sai aka goge ta sai aka maida ya'u ta zama a mahallinta a bisa dai wata hikima mai tsayi ta malaman sarfu wanda ba a mahallinta muke ba a yanzu to an ce shaki silahi ai ta silahi kenan wasu kuma suka ce a'a ai asali ma'khudun ne min shauka wa shaukatu hiya al'udda Walƙuwa, abin da ake nufi shine tanadi da kuma ƙarfi masu ƙarfin makami ya sifanta su da zaki to amma sai bai kawo sai ka sifar a matsayin isti'ara murashaha sai rashaha ta da wata sifa ta zakin domin ta yi nuni akan ma'anar ƙarfin su sai ce lahu libadun kai ka ce zaki ne su zakin da yake yana da beza irin ta wuya din nan gashin wuya azfaruhu lam tuqallami wanda ba a giggirbe ba a daddatse farautansa ba kumbarsa ba saboda wato yayi farauta ya yi masifa mai yawa jari'in ailada asadin jari'in wato wannan runduna da aka sifanta ta da zaki to zakin wanda yake mai jarumta mata yuzlam wanda duk sanda aka kai masa farmaki aka zalunce shi wa aqib bi zulmihi shi ma yana da zaluncin da yake ɗaukar fansa sari'an da garaje wa illam yubda bi zulmi idan kuma ba a fara masa zaluncin ba ma ya zulmi shi din zai yi zaluncin to abin da yake nufi su wayannan mutane suna da ƙarfin da in ma baka taɓa su wasu za su iya taɓa ka amma duk da haka suka haƙura to sai faɗa a cikin baiti na talatin da tara yake cewa jari'in hatta yuzlam mata yuzlam yu'aqib bi zulmihi sari'an wa illa yubda bi sai ce a cikin baiti na 39 a ra'au wato su wa'annan ayari ko wannan runduna da na yi musu da shi Hussein ibn Bamzam ya musu kisa ko kuma rundunar Dahis wal Gabra a rundunar Abbas da Zubiyan gaba daya ra'au sun je sun kai raƙuman su kiwo sun yi kiwo zim'ahum a ɗan lokacin da zai isa a ce mutum bayan ya sha ruwa ya ƙara jin kishirwa shi shine alfatratu ma bai na shurbatai shariba sun mastara hawa shariba maratan ukhra to abin da yake nufi an yi yaƙi an gama a ɗan tsakaitaccen lokaci kamar lokacin da za a ce an kora raƙuma sun je sun sha ruwa sun da kuma sun yi kiwo hatta idan tamma aure duri maran to sai bayan sun gama kiwon abinci sun ci kaya sun ƙoshi to aure du sai suka kora raƙuman nasu rimaran zuwa tafki wato da suka kora su zuwa tafki to tafarra bisilahi wanda tafkin ya daddatse ya kyakkece bisilahi da makami wa biddami da kuma jini abin da yake nufi shine mutanen nan kai ka ce raƙuma ne aka kora su kiwo suka yi kiwo suka gaji suka huta sannan aka kora su ruwa suka sha to su ma haka sun je an yi yaƙi an ɗan tsagaita kuma daga baya sai aka zo aka sake faɗawa cikin yaƙin da aka je aka yi ta yi aka yi ta yi to sai yake cewa a baiti na arba'in sai yake cewa faƙaddau manaya bainahu a wannan yaƙin sai suka hukunta mutuwa tsakaninsu aka yi ciniki aka biya kowa aka sayan masa da gwargwadon mutuwar da zai iya siya kuma shi kenan aka kutsa aka mutu summa asdaru ila kala'in sannan kuma bayan an yi mutuwar sai kuma aka dawo aka tafi zuwa ga makiyaya mustawdilin wacce take mara daɗi mutawakhimi mai ɗaci mustaubil asalin a kalmar istaubala shai idan ya zanto abin bai yi daɗi ba kenan fa akhaznahu akhzan wabila to kishiyar mari shine kuma wabil wa wahim wahim din kuma shi ma shine abin da yake ba sauki a cikin sa wanda yake ghairu mustamra to shine faqaddaw manaya bainahum thumma azdaru ila kala'in sannan suka fito daga ruwan wajen mashayar suka kuma nufi wajen kiwo mustawbilin marar daɗi mutawakhimi wacce take ta sharri to sai ya faɗa a baiti na 41 ce la'amruka na rantse da wanda yake kula da rayuwarka ma jarrat alaihim rimahuhum da harim ibn sinan da al-harith ibn au makamansu ko masu masu nasu mashina jam'in mashi ba su yi laifi ba ba su yi musu wani laifi ba ma'ana ba su yi amfani da su sun yi laifin zubar da dama na hikin jinin ibnu na hik wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da aka kashe aka biya diyarsa au qatalal musallimi kuma ba su suka kashe al musallim ba wala sharakat abatin 42 wala sharakat fi fil mauti fi dami naufalin kuma ba su ba su yi tarayya ba wajen kashe wajen kashe naufal wala wahabin balle wahab min ha. a yakin da aka yi walabnal muharrani ko walabnal muhazzani ba kuma su aka kashe ibn muhazzan wa'annan mutanen dukkansu na rantse da rayuwarka harim ibn sinan da suka biya diyan nan da alharif ibn auf ba su yi musharaka wajen kashe ɗaya daga cikin wa'annan mutanen ba fa kullum amma da ibn nahik din da kuma naufal ɗin da wahab ɗin da ibn mukhazzam ɗin da al-musallam ɗin dukkansu fa kullan ai fa kullan min ha'ula'i arahum naga harim ibn sinan da kuma wato harim ibn sinan da kuma shi wato al ibn Aw dukkansu naga wato ainihin na ga sun ɗauki diya sun biya Ya hu sahihati malin na ga suna biya diyar wato dukiya wacce take ingantacciya ɓali'atin ta raƙuma bi makhzami wa'inda raƙuman dukkansu in ka gansu a nam in ka gansu kowanne kowanne daga ciki a baitin ko kuma ce kowanne daga cikin raƙuman an huda masa hanci alama cewa raƙumi ne lafiyayye sahihi suna ɗaukar wannan diya ne su biya lihayyin hilalin ya'simun nasa abrahu saboda zaman wuri ɗaya hilal jam'u halin ne Abinda ake nufi da shi kuma wato shine sun ba da wannan diyan ne saboda wayannan mutanen da suka sauka a wurin ko suke zaune a wurin ya'simun nasa amruhum wanda lamarinsu na biyan wannan diyyar zai tsara jinin mutane ya kiyaye su idza farraqat ihdal layali bi mu'zami idan ihdal layali ɗaya daga cikin kwanci shi farraqat ta farar da wani abu cikin dare wanda yake abin mu'zami na musiba babba ma'ana idan wata musiba ta faru to za su taru su haɗu su kare wa'annan mutane to sai yake cewa kiramin su waɗannan mutane mutane ne waɗanda suke manya fala zubirni yudriku tabluhu wato zubirni ma'abocin adawa wanda adawa ta zauna masa a zuci bai isa yudriku tabluhu wanda bakin cikinsa da kashinsa ba zai isa alaihim a kansu ba ko kuma alaihim bi musulmi wanda bakin cikinsu ba zai kaskantar da waɗannan mutanen ba walal jari muljani haka zalika shi ma mai laifi ne janyo aika-aika shi ma aika-aikarsa da laifinsa ba za ta isa zuwa gare su ba su waɗannan mutane saboda tashi ɗaya da suka yi wajen kara abin da ya faru to daga nan kuma sai zuhair zai shiga cikin hikimomi wanda suke tarin hikimomi wanda ya fara daga sa'imtu ta kalifal hayati wa man ya'ish tamani na haulan la'aba laka yas'ami wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu ولكنني an ilmi ma fi غد ani رأيت المنايا خط عشواء من تسب تمده ومن تخطي يعمر فيهر فيهرني ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياد ويوطأ بمنسم ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتقي الشتم يشتمي to yake cewa sa'imtu takalifal hayati hakika na gaji da canje-canjen al'amura na rayuwa yau abu ya faru gobe wani ya faru wa manya isa mani na haula duk wanda ya rayu shekara tamanin yas'ami shi ma zai kosa balaka. wannan asali balaka kalma ce da laraba ce amfani da ita asalinta ta jafa'i ce amma ba jafa'in ake nufi ba ya zama usulubi ne na larabawa na cikon magana ko karfafa magana kamar a ce taribat ya daka kamar a ce sakilat ka ummuka zaka ga asali kamar da can zagi ne to amma kuma yanzu ya zanto kawai cikon magana ne wa man ya isa mani na haula la'a balaka ya wa a'lamu ma fil a baiti na bakwai yace na san abin da ya faru a yau wal amsi qablahu na san abin da ya faru a jiya kafin yau Walakin ni an ilmi ma fi ghadin ami sai dai ni makaho ne game da ilimin abin da zai faru a gobe to anan ne ma fa ake cewa gaskiya Zuhair a cikin waƙarsa akwai wasu abubuwa da yawa da suka dace da musulunci anan kaga yana nuna shi bai san gaibi ba ra'aitul manaya na ga mutuwa khafsa ashwa'a irin fagauniya take yi tana bugar duk abin da ta samu mantasib duk abin da ta samu irin yadda makauniyar taguwa take yi in ta tau duk abin da ta gani a gabanta a gabanta banke shi take yi mantasib duk wanda ta same shi tunit mutuwan nan sai ta kashe shi kawai don haka a yanzu ba mu sani ba mu inda da muka tsufa shekara tamanin mu za ta ɗauka ko na ƙasa da mu wa man tuqti duk wanda ta tsallake shi yu'ammar in ya marayi tsawon shekaru fa ya harami to zai zo ya tsufa kuma ka ga rayuwar ma ta gagare shi daga shekara hamsin ƙuruciya ta huce an fara kuma tunanin komawa daga shekara sittin to kuma an fara rashin lafiya daga shekara saba'in kuma shi kenan an zama duk wata cuta da rashin lafiya kan mutum take faɗa daga shekara tamanin kuma shi kenan mutum ya kai inda ba a ma tunani daga shekara tasa'in ko wannan shi ba wani abu da za a ce game da shi wanda ya kai shekara ɗari ko a raye yake amma kai ka ce mutacce ne sai ka ji ma yana ta kukan mutuwa mutuwa mutuwa gaba ɗaya rayuwar kana shekara goma wa bin ashirin min asina gulamu rufi'at an nadhirihi al-aqlam wa bin ashirin lissaba wa tasabi laysa iznihi an hawahu malam farkon rayuwa zuwa shekara ashirin baka san me rayuwa to inda ake fara fuskantar rayuwa wa salasuna quwwatun wa shababun wa qiyamun wa law'atun wa gharam fa idza zada ba'da dhalika asharan fa kamalun wa shiddatun wa tamamun to kuma daga nan sai a fara hawan jini ciwon suga da sauransu to shine wannan baitin abin da yake nufi kenan wa man lam yusani fi umurin kathiratin duk wanda lam yusani wato a bai yi ƙoƙarin rashin mutane ba fi umurin kathiratin a abubuwa da yawa to yubarras bi an yajin wa'annan mutane za su gagare shi za a kirtsa masa cizo da zaga ita ce fira wa yuqa kuma za a take shi diman tsini da ƙasan kofato shine na taguwa kenan to abin da yake nufi dai za a rinjaye ka a kaskantar da kai idan baka tsaya ka yi karatu ka koyi sana'a ka tara abin da za ka tara ka fiya wa kanka mutunci ba sai ka kana zuwa waje ma ana kora shine ma'ana wa mallam yusani fi umurin kathiratin yudarras bi anyadin wa yuqa za a take mutum bi mansini mansim kuma shine a wato kamar takalmin doki ko takalmin raƙumi wanda aka take ka da irin wannan kuma shi kenan wa man yaj'al al-ma'rufa min duni irdihi wanda ku duk ya sanya al-ma'rufa abu abun alkhairi na'am min duni irdihi a koma bayan mutuncinsa to ya firhu na'am eh bin duni irdihi koma bayan mutuncinsa ya firhu wa man la yattaqi shatma yushtami to wato wanda duk bai ji tsoron zagi ba to yushtani za a ku zage shi ma'ana wanda duk bai ji tsoron mutane su zage shi ba to za a zage shi wanda ya baiti na arba'in da na hamsin kenan ko wa man yaja al ma'rufu fi din min duni irdihi shi na hamsin ko mun karanta na hamsin da ɗaya mm. to za mu karanta na hamsin da ɗaya ƙara Ah, yake cewa wa man yaku za fadlin fa yabkhal bi fadlihi wanda duk ya zama yana da dukiya kuma sai yake wato rowa da dukiyar da Allah ya bashi ala qaumihi yake wa mutanansa rowa yastaghna anhu mutanen Allah zai sa su wadatu gabaransa wa yuzmami kuma za a zo a dinga zarginsa wa man yufi la yuzmam wa man yahdi qalbahu ko wa man yuhda qalbuhu ila mutma'innil birri la yatajabjan wa man yufi wanda duk ya cika alƙawarin da ya ɗauka la yuzmam ba za a zarge shi ba wa man yahdi qal wa man yuhda qalbuhu wanda duk aka shiryar da zuciyarsa ila mutma'innil birri izuwa nutsuwa ta aikin alheri la jamjani to ba zai dinga shakka yana tunani yana tsoro yana ganin wani abu zai iya faruwa wa man haba asbabal manaya wanda duk yake jin tsoron dalilai na mutuwa almanaya jam'u maniya maniya kuma ita ce mutuwa an yi jam'in ta nan ne saboda yawan sabubbanta wa illa ita mutuwa ɗaya ce amma dai tujma'u ko yujma'u lafzu li kasrati al-asbab yanalnahu wa'annan sabubban mutuwar sai sun zo sun rike shi wa in yarka asbabas sama'i ko da ya hau matattakalar sama bi sullami da, da, da kuranga ko kuma da tsani ya hau sama ya je can ƙarshe ya ɓuya wa man yaj'al al-ma'rufa fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamman Alayhi, wa yandami ko abashaka to wa man yaj'al al-ma'rufa fi ghairi ahlihi wanda ya ɗauko aikin alheri sai je ya kai shi a wurin da ba a nan ake yin alherin ba shikenan wata mace yake so ga 'yan uwansa suna bukata sai ya ki ba wa 'yan uwansa sai je kawai ya bata kuma tana da mai mata to ya kun hamduhu godiyarsa za ta kasance zamman alaihi zargi ne can yan uwansa da zai ba su dubu goma zuwa za a yi da iyaye da kakanni a yi ta masa godiya ita kuwa aka bata dubu goma ma watakila tunda ba aurenta aka yi wakila ba ba aurenta za a yi ba ta ce dubu goma kawai za a bata ko ta karɓa kuma ta yi zagi ko a bayan ido ko a gaban ido to wayan dani kuma in ka ji sai ka yi nadama wanda duk ya je alheri bayan da ba a nan ake yin alheri ba <laughs> to karshen ta shine zai nadama wa man wannan ke da baiti da hamsin da hudu sai yake faɗa a baiti da hamsin da biyar wa man ya fi atrafar zujaji wanda duk ya kaucewa atrafar zujaji wato gefen daddaga daddaga shine tsinin mashi to yuti'ul awali to kuwa al'awali ah, jam'u aliyah aliyatul rib shine kuma saman mashi kishiyar kasansa kenan shine al'awali idan ka lura da yanayin yadda yadda mashi yake yuqiul awali wato rukkibat kulla lahzami lahzam kamar yadda malaman lugha suke faɗa cewa wanda duk ya saba wa gefen mashi to a wanda ya bar daddaga ya saba wa daddaga to kuwa zai bi saman mashi wacce take a nan ne duk wani tsini ko haƙorin mashin a nan yake ko kuma a nan aka abin nan a nan yake abin da yake nufi shine wanda duk ya ƙi a yi sulhu to yaƙi ko zai zo ya bi da shi dole zai rasa nawa yaƙi wannan shine abin da yake nufi ومن هاب ومن يعطي أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذني زي بسمن ماشin da yake anan ne tsinin yake kuma anan zai gamu da gaban sa dan haka gwanda ma mutum shine ake cewa wanda bai ji bari ba ya ji wanda yake sharan masallaci zai zai ta kasuwa ومن لم يزد عن حوضه بسلائه يهدم ومن لا يتقي ومن لا يظلم الناس يظلم yace wa man lam yazuz an haudihi wanda duk ya haka tafki kuma bai tsaya bisa layihi da sakalinsa ya zuz ya dinga kore mutane ba da bi ma'ana aka kore su ka hana su kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma masali wa misali na kamar misalin ku ne ka misali na tsakani na da ku kamar misali mutum ne da ya wato da ya kura wuta auka da naran fa ja'ala kal janadib wal farash yaqana fi sai ga malam amal littafi da fada wuta suna fadawa ciki shi kuma yana kore su manzo Allah ce ana azudu azudukum eh, ni kuma ina ta kore ku ku shiga wuta sannan da hadisin walaibadanna an ummati an an haudi umma umma za a zo a dinga kore wa yansu mutane a hana su zuwa tafkina abinda zuwa yake nufi yadda ruwa yake da wahala a wajen laraba in ka zo ka haka tafkin ka, kuma baka tsaya ka zara kaltakalinka ka hana mutane su zo ba to yu haddam za a murkushe ka kuma a kwace ruwan wa man la yuzlimu nasa in baka iya zalunci ba yuzlami kai kan za a zalunce ka da ka tanadi karanka dan karan makwabcinka eh, ka tanadi wawanka saboda wawan wani wai abin da yake nufi kenan to aran da ya kawo kamar ya ɗanyi abin da ya shafi jahiliya wa man yaqtarib duk wanda ya nuna shi ba ne a waje ya hasib aduwan sadiqahu to zai ga makima ya zaci masoyinsa ne dan wanda suke zuwa su kewaye shi bai sanya su ba wa man la yukarrim nafsahu wanda duk ba zai karrama kansa ba lam yukarrami shi ma ba za a taɓa karrama shi ba sai a baiti na hamsin da takwas <laughs> yake cewa wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin duk sanda aka ce mutum yana da wata ɗabi'a wa in khalaha takhfa 'ala nasi ko da ya zaci wannan ɗabi'a ta ɓuya mutane ba su ganta ba to ulami to za a san wannan ɗabi'ar sai an gane ta sai ce wa ka'in tana yiwa Turanin samitin laka mu'jibin wato ga wanda yake samitin ya yi shiru ya yi kawai, laka gare ka mu'jibin mai birge ka to amma sai ka lura sai ga ziyadatuhu karuwar mutuncinsa da, al'ajabinsa au naqsuhu ko raguwar mutuncinsa da da mamakin da yake baka fit takallumi sai yayi magana tukuna an ce wata rana Imam Shafi'i yana zaune sai ga wani mutum ya shigo yana shigowa da gemu da komai tun da ya shigo sai imamu shafi'i Allah ya ji rama ya naɗe kafarsa ya naɗe kafarsa ya kasa ya miƙe kafa ana na mutumin nan ya yi shiru imamu shafi'i ya zace wani babban malami ne sai da tafiya ta tafiya can sai mutumin nan ce daga ta wala ina da tambaya da annabi adam ya hajji waye ya masa aski sai imamu shafi'i ce to ana da shafi'i ya anya muddar jilai yanzu lokaci ya imamu shafi'i da zai miƙe kafarsa <laughs> saboda za ka ga mutum sai ya yi magana tukuna za ka gane waye shi wani sai ya wallafa littafi za ka ashe duka dai kana zaton haka ne to shirya mai fi da hamsin da tara a yake cewa lisalul fata nisfun shi mutum da kake ganin sa an raba shi kaso biyu rabinsa shine harshensa ne yake faɗa wa sun fu'adu rabin kuma ɗaya rabin shine ya zuciyarsa take tunani falam ya buka ba wani abu da ya saura ka ɗauki harshe da zuciya illa suratul lahmi wa dami in ba hoton zuciya da jini da nama kai da jini ba don haka ke cike cewa al-insanu bi asgharihi ko al-mar'u bi mutum dama ana kiyasin sa ne da abin da yake faɗa da kuma tunanin da yake a zuciyarsa wa inna safaha shaykh la la hilma ba'dahu wa inna al-fata ba'da safahati yahlani yahluni yace wa inna safaha shaykh shi dattijo mai shekaru idan ya wauta to fa ba maganar hilma hankali ba da hu bayan wannan wautar to innal fata shi yaro ko ba da safahati watakila bayan yayi wautar ya halumi daga bayan hankali zai iya zuwan masa wa shekhu la yaktur la yatruku akhlaqahu hatta yuwara fi sara hatta yuwara fi sararun eh, rimsuhu ko fi sihi shi shi dattijo ba a baya barin ɗabi'unsa har sai ya mutu sai ce sa'alna fa a faitun mun roƙe ku kun ba mu wa udna mun sake dawowa kun ƙara mana don haka muna da karamci ba za mu ƙara ba wa man aksara tas'ala wanda duk ya yawaita roƙo sai khurani yawman wata ran za a hana shi wa man aksara tas'ala yawman sai hurani. wannan kuma magana ce mai kyau kwarai da gaske cewa wanda duk ya cika roƙo za a hana shi at-tas'al ala wazn wato masdari ne duk masdarin da ya zo ala wazani taf'al to ane wa ta'un din fataha in banda masdari guda biyu saboda su ma sun yi kama da suna shine tilqa da tibyan falamma warada tilqa madyana ko falamma tawajjaha tilqa madyana sai kuma tibyanan li kulli shay amma in ba haka ba duk kalmar da ka ji ta ala wazan taf'al kuma da kasara to suna ce su ma kuma an kididdige su suna da adadi irin su timsal irin su tiryak na magani irin su da sauransu dai amma irin su ta'ada tas'al abin nan da sauransu wani za ga duka in dai masdari ne to fatta ne banda tilka da tijiyan to wannan shine karshen baiti na 62 kuma shine karshen mu'allaka ta Zuhair bin Abi Sulma da fata abin nan ko da Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuma Allah ya ci mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh